ɗabi'ar bautar da ɗan adam cikin salo irin na gargajiya wata matsala ce da ta samu gindin zama shekaru aru-aru a jamhuriyar Nijar saboda wasu dalilan da ake dangantawa da al'adu ko na addini lamarin da ya sa ƙungiyoyin fafutuka suka dage don tayar da hukumomi daga barci sai dai har yanzu ana fuskantar turjiya alhaji mustapha kadi shine shugaban ƙungiyar rdm ta nalher mai yaƙi da bauta nan dai afirka tamu mai harshen faransanci Niger ita ce ta harko ta ɗauki doka a fuskar bauta ta gargajiya. Yannan idan aka ɗauka duniya gaba ɗaya, Nijar ita ce ƙasa ta harko wadda ta ɗauki doka ta shekara 2014 wadda an ce a daina bautar zamani kwata-kwata a jamhuriyar Nijar. da sauran ƙasashe. Amma kun ga dokokin ba su hana ba ana bautar da mutane. Talauci da jahilcin da ake fama da shi a galibin yankunan kasar Nijar na daga cikin wasu dalilan da ke mafarin bunƙasar sabon salon bautar da masana suka kira bautar zamani. In ji Hajiya Halima Sarmai Kusa a ƙungiyar yaƙi da masu gallazawa mata da yara ƙanana. Na je jiha a gada na gani 'yan yara ƙanana masu shekara goma goma sha ɗaya sha biyu da ya kamata a ce suna makaranta waɗansu suna koleji waɗansu suna firamare maza da mata ga sunan yara suna bara a kowanne in ka ce ka ba su su ce an ce kuɗi in kawo kuɗi wane ne uwata ta ce in kawo kuɗi mi za ku yi da kuɗi a libi za mu na in kuka tara kuɗi kuma ba kuɗi kuka zo nema ba in kuka tara kuɗi ina zuwa ku ina zuwa wani libi ai sai a koma gida a'a gaba muka yi saboda sai mun tara kuɗi da yawa to a can libin ma haka ake sa su kuma in ya ta kai shekara goma sha hudu sha biyar kenan ta fara ma shiga zuciyar abin ga sai a sa ta wata mugu hanya a nan cikin yamai ko uwar da ce wallahi uniform kin mu ana yi diyata ta nemo mata turmi da kuɗin ɗinki kuma ɗiya bata aiki kenan mi ta ce an mi zaki dai sai kin nemo kuma an abinci haka na nemo ka gani wannan abin ya kamata a yi hukunci mai tsanani a kan shi gwamnatin Nijar ta kafa dokar haramta bauta tun a shekarar 2003 amma kuma matsalar ta zama tamkar ana magani kai yana ƙaba dalili kenan da kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu rajin kare hakkin ɗan adam suka shawarci gwamnatin ta canza salo kamar yadda almansur muhammad na kungiyar timidiriya ke cewa kwabin da ka ce ma wahayakin nan wahayukin nan da aka ce ma tsakanin mu na nan da najeriya sai gan mutane bancin mata hudu sai su kara biyar ko shida kuma matan nan su kara nan su ya kamata su ma wadancan aiki hukumin sarar da zuwa Commissioner of human rights da ta zo ta yi bincike ta ba Nijar shawara shawara ta ce ya kamata a ce wasu dokoki wanda za kamata a yi yaki da harka bauta cikin ƙasa a sake su a jibe su domin fitar da bayu daga halin talaucin da ke ƙara jefa su cikin halin kunci ƙungiyoyi sun ɗauki matakan samar musu da ayyukan yi muna sayan gonaki muna ba bayu kawa don su kama kansu muna sayan shanu muna ba kawa bayu don su kansu muna sayan awaki muna basu su don su riƙi kansu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.